da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya sauraron mu ta VOA Africa can jamhuriyar Nijar akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio a ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau talata 25 ga watan Satumbar shekarar 2018 za mu yi magana ne akan tsarin karatun allo da kuma bambancinsa da almajiranci. Sannan za mu zunguro batun karatun 'ya'ya mata inda jihar Kaduna ta mayar da ilimin 'yan mata kyauta. wannan magana ba jita-jita ba ce tabbas haka abin yake mun kira 'yan uwanku 'yan jaridu mun yi musu wannan bayani na wannan babban al'amari da ya faru a bangaren ilimi na jihar kaduna yanzu haka muna da mata a makarantunmu na secondary school 191,445 a cikin waɗannan alkalima da na kira 88,263 a cikinsu suna mataki ne na wannan babban secondary school wanda yake sun samu wannan garaɓa tattauna ne da wani malami kuma limami wanda ya ilimin sa haɗe da wannan tsarin na karatun allo sannan kuma yi na zamani. haka yake inda kuma ba mun tattauna da shi din za kuma mu ji maganar nan ta karatun yaya mata wanda aka ji so mun taba cikin tattauna da aka faru da kwamishina sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook. To bari mu fara da wasu amsoshin ku na tambayar da muka muku cewa a ganin ku ana samun ci gaba ko kuwa a nan inda ana samun ci gaba ta bangaren ci gaban karatun 'ya'ya mata a kasashen mu musamman Najeriya da Nijar? Mm, to sakon farko za mu fara shi kan bayan mun ɗan wannan. To sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan Gombe ya ce maganar gaskiya har yanzu ana nan a inda ake tamkar tafki dangane da karatun 'ya'ya mata a kasashenmu na Nijeriya da Nijar babu wani ci gaba sai dai Allah kyauta kawai. Sai Balumi Bukar Kindawo Nijar Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce tabɗi yau da gobe wallahi har yanzu da sauran aiki a nan ƙasa ta Nijar musamman a yankunan karkara Allah dai ya sa mu dace kawai ku tashi lafiya. To mun gode sai kuma Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika karatun mata a ƙasa ta Najeriya tamkar ruwa ne da ba shi da hanyar gudu. sai maryam birnin sokoto da amiru alame zon a marawa allah sa na faɗi sunan daidai hmm. suka ce yau da gobe gaskiya ana iya cewa ilimin 'ya'ya mata na cikin wani hali wanda sai da taimakon iyaye da kuma malamai za a samu ci gaban ilimin To sai kuma Suleiman Salisu Dederi ya ce a gaskiya ana samun ci gaba domin idan ka dubi tarihi ko ka kalli baya zaka ga cewa yara mata ko firamare ba sa gamawa amma yanzu zaka ga mata a kwalejin kimiyya da na ilimi da dai makamantansu ana damawa da su har ma a jami'o'i. Sai wari malam bare bare zuwa Allah sa na faɗi sunan shi daidai. da ce a zahirin gaskiya mu a kasar mu Nijar ilimin 'ya'ya mata san baya samun ci gaba hasali ma koma baya ake samu sakamakon rashin biyan albashin malamai da gwamnatin kasar mu Nijar ke yi. To sai kuma Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce eto eh ni dai a gani na an samu ci gaba a harkar ilimin 'ya'ya mata a Najeriya da Nijar amma fa ci gaban mai haƙari rijiya ne aka samu idan aka yi la'akari da irin yadda wasu iyaye ke wofintar da karatun 'ya'yan nasu. Sai Umar Lawal ɗan Fulani ya ce hakika 'ya'ya mata ilimin 'ya'ya mata yana samun nakasu a kasashen Najeriya da Nijar don haka mahukunta sai kun tashi tsaye domin inganta ilimi domin shine gishirin zaman duniya har ma da lahira. Kwarai sai kuma Abubakar D. Umar 'yan kanki alasa haka sunan yake yace ce a gaskiya har yanzu akwai sauran gibi a tsakanin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata sabida har yanzu a ƙauye ko da sakandare ba za a bari su yi ba sabida ni a ƙauye nake ganau ne kuma ba jiyau ba. sai abubakar sabi usaba ya ce eh magana ta gaskiya idan muka yi duba zuwa shekaru ashirin baya tabbas ana samun gagarumin ci gaba a fannin ilimin 'ya'ya mata domin a yanzu duk shekara matan ke zuwa eh, makarantun boko ƙara ah, Hmm. Eh, eh, domin a yanzu duk shekara matan da ke zuwa makarantun boko karar hmm. yawa suke a maimakon da da mace da ta gama firamare za a yi mata aure amma hakan bai rasa nasaba da zuwan zamani To sai kuma Arabiyu Muhammad ya ce hakika an sami ci gaba sosai ta bangaren ilimin 'ya'ya mata musamman cikin birane amma ko a wasu sassa na karkara ana samun wayewar kawunan mutane wai ko da a ƙauyen kenan inda yanzu suke barin 'ya'yansu na ƙara karatu kafin su yi aure. sai umar mama da kiringim allah sa na faɗi sunan shi daidai ya ce gaskiya yanzu ana samun ci gaba sosai har matan sun fi maza ma ƙoƙari mazan ƙoƙarin su eh, na kallon ƙwallon ƙafa ne kawai <laughs> ta maulake <laughs> eh. to sai kuma jibrin umar na basa ya ce tabbas an samu ci gaba ta ɓangaren karatun ɗiya mata kuma kama daga birane har ma zuwa karkara. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter Hafizu Balarabe ya ce tabbas ana samun ci gaba wajen karatun 'ya'ya mata domin kuwa in mun duba inda muka baro a baya yadda ake yawan yi wa yara mata auren wuri mm. yanzu abin yana samun raguwa. Iyayen suna mai da hankali wajen ganin mata sai sun sami ingantaccen ilimin zamani. To sai kuma Muhammad Umar Fantami at Umar underscore Fantami ke ne ce gaskiya 'ya'ya mata suna kokari a wannan lokaci saboda kashi 60 na ɗalibai 'ya'ya mata ne. Sai Bashir Wura Ardo ya ce gaskiya duk wanda ya ce ba a sami ci gaba ba bai yi adalci ba kalla ba za ka tabbatar mata sun fi maza yawa a makaranta ba sai in an tashi za ka ga maza tsakanin mata kamar wake cikin shinkafa. To <laughs> sai daga ƙarshe at yusuf ahmadu four ya ce gaskiya mun kan muna ganin ci gaba ba kamar shekarun baya ba. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Hmm. to kin ji fama da suke ta magana mm, eh, ba laifi wasu suna cewa yawuwa mm. to ra'ayi riga da ma ai to sai kuma mu je zuwa ga labarin da ya iske mu na cewa 'ya'ya mata yanzu fa a jihar Kaduna sun samu matakin ilimi na kyauta za mu ji mana markunin makarantar sakandare ne karama ce ko babba ko duka ne binta Ibrahim mu a can Kaduna ta tattauna mana da kwamishinan ilimi ga kuma yadda suka yi ranka daɗe a makon da ya wuce ne aka fara samun kusan a ce jita-jita akan cewa gwamnatin jihar kaduna ta ɗauke ɗawainiyar biyan kuɗin makarantar 'ya'ya mata daga aji ɗaya zuwa aji uku na babban sakandaren jihar ina gaskiyar lamarin eh wannan magana ba jita-jita ba ce tabbas haka abin yake mun kira 'yan uwanku 'yan jaridu mun yi musu wannan bayani na wannan babban al'amari da ya faru a bangaren ilimi na jihar kaduna gwamnatin malam mai girma malam nasir ahmed fa'i a dabarun da take fito da shi na ganin cewa duka ɗaliban da ya kamata a ce sun samu ilimi sun samu musamman ma mata ga cewa ya zama wajibi a cire musu wannan kuɗin makaranta da suke biya yanzu haka muna da mata a makarantunmu na secondary school biyar. a cikin waɗannan namba da alƙalima da na kira 88,263 a cikinsu suna mataki ne na wannan babban secondary school wanda yake sun samu wannan garaɓasa saɗin domin tsaya mun duba alƙaliman a nan ma'aikatanmu muka ga cewa a kowane zangon karatu gwamnati ta cire ma iyayen yara alhakin biyan miliyan ɗari da da naira 750 shi idan aka duba haka a cikin shekara ya kama uh, wannan mataki ya zama na cewa gwamnati ta ba iyayen yara kamar kyautan miliyan talatin. da dubu ɗari bakwai da casa'in da ɗaya da naira ɗari biyu da hamsin a tokin ga wannan abu abin murna ne abin marhabin ne a ya rage iyayen yara sai su ɗauki daman da aka ba su na ganin cewa dukkan ɗiyansu mace ta samu daman zuwa makaranta kuma a ta ta kammala idan aka lura za a ga cewa daman makaranta ana ba su uniform a kyauta muna ba da littafai a kyauta da kin ga yanzu ga littafi ga rigan sawa sannan kuma ga shi wannan kudin makaranta ma an ɗauke shi wannan ba ƙaramin al'amari ba ne muna roƙo kuma muna kira ga dukkan iyaye da masu ruwa da tsaki a ganin cewa an sanar da jama'a saboda su ɗauki matakin cewa dukkan wanda yake ƙin kawo ɗiyansa a matsalin cewa ba shi da kuɗin da zai bada na makaranta to yanzu a jihar kaduna an cire wannan ran kare ranka wasu na iya cewa dabara ce ta neman kura ganin cewa an kusa shiga kakan zaɓe kuma me yasa gwamnatin da bata fara tun da farko ba sai yanzu da ta yi shekara uku zuwa eh, ana dafa na hudu a wannan kujera ta um, gwamnati. to wannan ba haka yake ba Eh, ɗaya daga cikin abubuwan da mai girma gwamna ya yi lokacin da ya zo eh, mulki a 2015 shine tabbatar da cewa duka waɗannan makarantu namu an gyara su eh, sai aka bi bayan da cewa yanzu dukkan ilimi ya zama cewa ya fara komawa ta hannun na'ura mai kwakwalwa gwamnati da ta so waɗannan na'urori masu kwakwalwa wurin dubu sha biyar fara raba su da za su yi a 2016 sai aka ce kowace ɗaya mace ita ya kamata a fara ba kafin a ba maza to kin ga a 2016 ba wani zaɓe da ake yi amma kuma gwamnati ta yi wannan na biyu yanzu haka da mu da gwamnatin da world bank wato bankin duniya kenan akwai wani tallafi da ake ba ɗiya mace na kudin scholarship yanzu akwai eh, mata dubu ashirin a primary school wanda ake biyan su dubu sha biyar biyar a dubu arba'in da biyar biyar daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an kashe wurin miliyan ɗari tara a nan wurin a kin ga lokacin da aka fara wannan ba zaɓe sannan kuma akwai su kansu ɗiya mata wato waɗanda suke koyarwa a makarantu su ma yanzu haka muna da 1,563 wanda yake su ma ana ba su wani tallafi na musamman na 45,500 shi kuma yanzu haka an kashe wurin miliyan 70 da 335 to idan ana neman a ce ya mace da take karatu ta sami kyakkyawan example na cewa eh lallai ilimin nan da take yi yana da kyau ba za ka samu eh, example da za a bada mai kyau ba illa a ce yau ga 'yar uwanta mace tana koyar da ita to ta haka sai zama na shi ma an ƙara bunƙasa an faɗaɗa wannan akwai kuma yanzu haka da mu da center for girls education da abu zaria akwai 'yan mata guda 250 wanda ke suma ana taimaka musu akwai kathleen heart foundation wanda yake irin matan ma da suka fara karatu suka zo suka bari a Allah ko don aure ko kuma iyayensu da suke taimaka musu sun rasu su ma an samu ɗari daga cikinsu an dawo da su yanzu suna nan suna karatu sun ci gaba gwamnati tana tallafa musu kuma tana ci gaba da kyautata yanayin da suke karatu a makarantunsu duka abubuwan da ake yi babu siyasa a ciki wannan gwamnati ta fito ƙalala ta nuna ma jama'a cewa a kan harkan ilimi ba ta haɗa shi da siyasa saboda haka duk abin da aka yi an yi ne a kan cewa lallai an gano cewa dukkan al'umman da take da ilimi ballantana a ce matansu suna da ilimi za ka ga cewa tarbiyyar yara da yadda za su tafiyar da al'amuransu da tattalin arzikin na ƙasan ma gaba ɗaya zai riɓanya ya fi yadda yake inda a ce ba wani ilimi da aka ba su. To akwai wani lokaci ne da aka sa takamaimai na cin gajiyar wannan shiri ma'ana akwai shekara ɗaya da ko biyu ko kuma har rayuwa ne. Idan aka ce an lokacin da muka yi bayani mun ce an cire ne gaba ɗaya ba mu ce mun cire shi ko so ɗaya ba ko so biyu a ɗaya daga cikin dabaru ne da aka fito da su. Dama can a cikin tsari na ilimi na ƙasa daga aji ɗaya zuwa aji shida da kuma sakandare eh, na GSS. karaman sakandare kenan daga ɗaya zuwa uku dukkan masu eh, karatu a wannan mataki ya Allah mata ne ko maza ne a kyauta suke yi to kaga mu mun ɗora ne a inda gwamnatin ta ce a tsaya gwamnatin tarayya to wannan ya nuna wani dabaru ne da jihar kaduna suka sa a gaba har ganin cewa lallai a matsalan nan da ake samu na cewa ɗaya mace ba ta son karatu ko ko in ta fara ba ta an cire shi a jihar kaduna saboda al'umma mu samu eh, mai tarbiya al'umma waɗanda yake kusan kowa da ake kamata a ce an ba su ilimi an ba su a wannan jihar namu. To akwai wani shiri da aka yi ne domin ganin cewa an cike gurbin malaman da ba a da su cikakku saboda eh, akwai alamun cewa malaman da ake da su ba su kai ainihin yawan wanda za su ɗauki ɗawainiyar ɗaliban da kuke da su a cikin jihar ba. alhamdulahi eh, kwanan nan mai girma gwamna ya ba da dama mun ɗauki dubu goma sha uku da ɗari shida da bakwai wato a matakin primary school kenan yanzu kuma da safen na wanda yake zan ma nuna miki takardan shi ma mun sake mushi rubutu wanda yake ma riga ya bamu approval ta baki cewa za a ɗauki waɗannan ma'aikata a ɓangaren secondary school to mun bi wannan eh, to eh, saboda mun tura mishi takarda muna jira tukunna sai ya ba da umarnin me za a yi amma lallai in allah da koma wani namba ne ya bada muna kyauta zaton dukkan darussan da ba mu da malamai a waɗannan makarantu za a same su nan ba da ɗaya ba insha Allah. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bunni. mu nemi ilimi gwadaban dorewa mu nemi ilimi alfaharin kowa faɗuwa a wane duhun dare gun su fantawa baƙi adam batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa wadatuwa ta zuci bambar yalwa nema ilimi suturar sanyawa kwadai na zuciya shi ke hallakarwa mu nema ilimi suturar sanyawa a dole mumini tsoron mai kowa shi kwakwalwa komai tsawon dare wa arewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe kariya mai cin kowa Eh mun gode Aminu Ala. Eh, to sai kuma ce Binta ita ma muna godiya da ta tattauna da kwamishinan ilimi na jihar Kaduna to wanda mun ce dole kin san waka bakin mai ita tafi daɗi. Haka ne. Yawwa. kuma ana samun ci gaba sosai musamman a eh. fannin ilimin mata. Wani alƙaluma da nake karantawa na babban bankin mm. duniya cewa tsakanin shekarar dubu biyu mm. da takwas ne zuwa goma sha uku mm. an samu karin ah, daga kashi saba'in zuwa kusan casa'in na mata eh. Eh, kamar yanzu kenan a cikin mm. masu sakonni akwai wanda ya ce sai ma an taso makaranta za ka gane ka sun fito yanzu mm, kowa ka gane mahimmancin ilimin nan ilimin nan na da eh, amfani sosai musamman kuma kamar yanzu akwai kwamishina nan magana da ya shi magana da ya na inda na ban tausayi da ya ce wallahi ba siyasa a ciki ba magana ce ta siyasa ba magana ce ta ta me zami mu ciyar da kawunan mu gaba sosai sosai mm. musamman yadda ake ta samun ci gaban Usman in ka la'akari da yadda aka ci gaban da ake samu samu a cikin duniya ko mu ka duba inda muke yanzu ko muna can baya mm. kamar an kai wani lokaci na digital menene an ma kai eh, yazo suna eh. artificial intelligence yawa eh. magana ai kwakwale kwakwale eh ana wani mm. mutum mutumi da masu aiki da ina mu kuma har yanzu muna analog <laughs> har yanzu ka yi noma ka sa fatanya <laughs> Allah sa mu mm. dace hankali to yanzu muna tare da wanda za mu tattauna da shi game mm. da tsarin karatun allo wanda tun farko farkon shirin mun ce wani malami ne kuma limami wanda ya yi ilimin sa haɗe da wannan tsarin na karatun allo sannan kuma yi na zamani na zamani haka yake to kuma mun saba ya saba shigowa a wannan shirin ba bako ba ne. Assalamu ah, alaikum. Barka da warhaka ta kwarana. Barka da shigowa zauren <laughs> yau da gobe. Ya ayyuka. Alhamdulillah ya abokiyar ajiyar Maryam ta Eh Maryam eh, eh, eh da Maryam ce ya eh. Ah, eh to alhamdulillah kuna lafiya. Lafiya an dawo maka lafiya Allah ya sa an yi karɓar biya. to ah, yawa ga makaranta kan gata nan muna ta yin ta anan. <laughs> to malam usman yawanci muna magana akan ilimin 'ya'ya mata to yanzu za mu tsallaka magana ilimin karatun allo muna son mu ji misali yadda mutane ke kallon abin a duniya da yadda duniya take kallon abin da yadda su kansu iyaye suke kallon abin da yadda su kansu yaran da ake kaiwa suke kallo malam usman da farko za ka iya gaya mana abin da ka sani ko kuma ya ratsa ta rayuwarka a cikin harkar karatun allo mu ji? bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm. sunana usman ibrahim musa babban limamin masallacin sultan road da yake unguwar sarki a da yake unguwar mm. ina godiya da Allah da ya kawo cikin Na farko abin da za mu tsokaci a kan shi shine wannan kalma da ake cewa almajirki. Wato ake ta larabci. aka mai da ta kalmar ta muhajirki ma'ana wanda kalmar tana daukan abu biyu ko wanda ya kaurace daga inda kike domin ne zai samu ilimi na addini wanda zai rayuwa da shi ko ko wanda yake kauracewa zuwa ga aiki na haramu zuwa ga aiki mai kyau. Hmm. To mu a Hausa sai muka ɗauki wannan kalma ta almajiranci almuhajir sai muka maida ta kamar tabara ce. Hmm. Duk waɗancan asali waɗanda suke sahabban annabi sallallahu mm. da suka ɗauki wannan kalma a matsayin a ƙauya ne daga wani gari a zo gaban annabi sallallahu a yi mm. mm. waɗannan sahabbai da su zo su bara ba waɗannan sahabbai abin da ya kawo su su karanci ilimi suna nan a masallacin annabi sallallahu ya koyar da su ilimi mm. su koma kasar su ke aiki da shi wasu mm. su haddace alkur'ani wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama mm. da duk abin da yayi sannan su koma kasashen su wasu masu arziki ana cire wasu daga habu sita Mm. za ka ga tufafin su ba sun yage mm. rigar su ta yage ba su da abinci mm. amma annabi ya san da su yakan ce a kawo musu ba su tufafi bara wannan bambancin da ya samu da mu kenan a yanzu abin da ake kira wannan karatu na allo ko ko wannan karatu da aka yi shi a baya wanda yake mai kyau ne da kuma da kyakkyawan manufa su a hausa fulani muke yin sa musamman a wannan kasa ta mu ta Najeriya. Hmm. Bukatar ta uba ya kai ɗanshi ya haddace alkur'ani kuma ya iya rubuta shi hmm. sannan ma ya rubuta shi da nuna mutane su ya rubuta alkur'ani. Can hmm. lokaci lokacin duniya na kwance kuma kuma yaro yaro alamu da yake karatu baya bara sai ta abinci mm. abinda muka sani ranar alhamis zai tafi ɗan kila ma'ana ya je itace ko mm. je ciyawa ko je wani abu wanda zai samu abin da zai sai sabulu da zai mm. wanda kayansa haka nan ranar juma'a ma amma ba shi wannan karatun bai zo a sabta ta kaje kana bara kuɗi ko kana bara wani abu ba da akalan cewa aka yi mutum ya zauna ya karatu ne gaban iyayen shi shi ne shari'a abin da ta tabbatar amma sai a wancan lokaci sai iyaye ke ɗaukar yaya suna kaiwa domin su haddasa alkur'ani ya rubuta shi su dawo mm. sai kuma ake cin nasara to yanzu sai muka ci karo da zamani mm. zamani ya zo sai a kawo yaro kaduna ko sokoto ko kano mm. sai ya zo ba karatun yake yi ba mm. malamin da aka ba shi ya karantar da shi ma ya watsar da shi asalan maran akwai zan baka misali yanzu kamar mu a kaduna mm-hmm. akwai inda yara ranar talata ba sa karatu wai suna zuwa ranar talata ranar kasuwa kasuwa ranar talata ba a karatu Mm, kaman kasuwar kaman kasuwar da ake cewa ta talata ta kawo kenan misali kaman kawo na san kaman talata kasuwa ce irin wayannan kasuwa irin kaman kasuwa kawo da za a ce ran talata ranar kasuwa ce wato a ce babu makaranta kuma za a ɗora ma yaro wurin haraji a ce sai ya kawo shi a wannan rana mm. kuma in ya kawo malamin zai je kaiwa kaga wannan idan an nuna bai shi malamin ya nuna ma yaron ba ta karatu zai mata ba hmm. a tara mace ce ai har idan ta ba karatu zai ba ya kamata koma da nan mahaifin ke karatu ne in da so ya tara ma mahaifin eh to malam ina da tambaya Malam Usman ga ga da yake ina da eh. tambaya amma ga Maryam bari ta eh. fara tambaya kamar yadda ka ce da a da tsari ne mai kyau shine ake bi a je a samu ilimi to amma yanzu suna ganin kamar wasu na da ra'ayin cewa kamar wani eh. salo ne na watsi da nauyin da ya rayata a kan iyaye sai su tura su tara yara da ba su iya ciyar da su ba su tura su su je su mm. garuruwa da ba su ma wasu iyaye ma ba su bi su ga yanayin yaron ya kasance mm. me zaka ce game da wannan mm. gaskiya ne bari ba su wani mutane guda mhm. mun kan da yaro mun tambaye su mai mhm. yasa kuke bara kuka zo nan da kuka kama jiya ko shekarun jiya aka mhm. kawo ku abin da suka nuna mana baban su ne zai yi aure sai ya kawo su su suke kwance sai ta amaje can kaga wannan wato ya son ya da kuɗi ya rene su ya mutu tarbiyya ba zai iya gina wani ɗakin ba shi ba shi da ƙarfi <laughs> eh a wannan ba karamin da illa ko ba karamin illa a musulunci mm. ba don musulunci bai ce haka ba musulunci abin da yake kullukum ra'ayin da suka da ulul arra'iya duka ne kuma kiyaye ne kuma Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiyo ina fata kun fahimta kwarai kuwa to to yanzu haka eh. na biyu kwanan Usmanu abin da muke so jama'a su gane yanzu mun ina zariya na bar wata dokta ɗaliba ta ce mm. ni da ba ta shawara ce ni biso mm. yanzu ta zama babban likita kuma ta haddace alkur'ani mm. da ya fi wannan don Allah babu yau dama tambayar da nake son maka dama tambayar da nake son maka amma na san kila kana ji na tambayar da nake son maka na san kila lokaci ba zai ban ba koda ka fara ansa zamu dasa mako mai zuwa malam usman na san ka tun muna tasowa tunda ba yau na san ka ba na san cewa da karatun allo ka faro ya aka yi sai gashi muna har sakandare daya da sauransu ina son mu ji wannan labarin daga bakinka da yanda ka kai labari a guda biyu Na'am, wato mm. abin yana da ɗan sauro. Mm. Akan da ni dai abin da ya fitar da ni karatu karatun nan na allo ne. Mm. Kuma cikin ikon aka sai ka mun yi hannun zamani mun yi digiri a kansa. Saboda menene mun yi karatun allon mun iya amma ba komai ba. Saboda malaman da suka rike mu a da malamai ne waɗanda suke son mu yi karatu. Kuma amma na yanzu ba haka bane kamar da hmm. na ba ku misali na yanzu to ce almajirai ta tara musu kuɗi kuɗi da yaro da waya a hannun shi dan shekara a biyar ko shida hmm. da waya a hannun sa a hmm. eh, abin nan ya daina kallace kallace kallace kallace da zai yi karatu daga ya samu haddar alqur'ani ka gani kenan ayoyi mai kanyi babu baɗin babu baɗin haka bai samu ko bai samu ba kuma a samu tarbiyyar da ake bukata ba ba to to mako mai zuwa akwai tattaunawa da yawa da za a samu mana ta mutane in muka kawo tattaunawa na aka gama tattauna za mu sake daya gare ka domin mu ji yanda kai nasara saboda kila wasu masu tasowa su ji su masu buwan bi sahun mun gode malam usman insha Allah ina na kuma za su samu labari da Allah kuma za mu gaya musu ta hanyoyi da muka bi har muka ci nasara da yardar Allah. To muna gode sosai malam Musa. Huta ga lafiya. Ya wato kin ji dai ko in ce mun ji ta bakin malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road a Kaduna mm. wanda kuma mako mai zuwan kamar yadda muka ce za mu dawo tare da shi saboda kin san da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Haka ne haka ne. Allah sa mu dace. Amin amin yanzu kan za mu tattara ina mu ina mu yau talata sai kuma gobe laraba mu saki juya da maganar siyasa da shugabanci na gara cikin shirin yau gobe yanzu a madadin maryam bashir bagaji sai daniel brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu mr scape ni kuma usman ahmad kabar a washington dc nake cewa hafizu muna godiya da ta aiki sai allah ya kai mu mai ta sarrafin lamuran kowa allah ka zamo fagatan mu na miko koke koken mu kowa yau da gobe karya mai icin kowa akwan a tashi sai ta isi kowa kudu da waiwaye baya tsirarwa wa ga sai a ne fada na atawa. aya abin kasa ta fi abinda an ka shuka ke girbewa an gaida dan adam sarkin